ni'ima ta tsawon rai ta zo masa a cikin aikin alkhairi ya zamanto ya haɗu ya samu halartar mi'adi irin wannan shine sabunta alkawari da jaddada musahaba da littafin Allah jalla wa'ala kamar yadda yake al'adar magabata na farko wajen wato kusantar alkur'ani da mudarasarsa ta hanyar yawan tilawarsa da yawan tunani a cikinsa karanta shi a lokacin wato a lokutan rana da karanta shi a cikin sallolin dare da kuma yin tafsirinsa da sanin ma'anoninsa da bayanin da sanin bayaninsa da yin zurfin tunani a cikin ma'anoninsa domin samun wato baye-baye da samun rayar da zuciya a cikin wannan wata mai albarka hakika wannan ni'ima ce babba kuma muna matukar godiya ga Allah jalla wa'ala da Allah ya haɗa mu a wannan mi'adi kamar yadda ya gabata a ranar ƙarshe ta Ramadan da ya wuce ta tafsirinmu ranar 27 ga watan Ramadan mun ƙare mun tsaya akan aya ta hamsin da hudu a cikin suratul a'raf kuma kamar yadda muka yi alkawari cewa wannan shekara an Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu tashi kan wannan ayar mu sake maimaita tafsirinta saboda gaba ce to gashi Allah maɗaukakin sarki ya rayar da mu ya ba mu lafiya lahul hamdu fil ula wal akhirah dan haka zamu wannan za mu fara karatun mu daga wannan gaba aya ta 54 a cikin suratul a'raf in Allah ya so bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna rabbakumullahu alladhi خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل wa'ala ya ce inna rabbakumullah lallai ubangijinku shine Allah shi kadai alladhi khalaqa samawati wal wannan wanda ya halicci sammai da ƙasa fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida thumma stawa ala arsh sannan ya daidaita akan al'arshi arshi lailan nahar yana rufe yini wato yana rufe hasken yini da dare yatlubuhu hasitha shi dare yana bin yini yana bin yini a gurguje wa shamsa wal qamara wan nujum ya halicci rana da wata da taurari musakharatin bi amri halin kasancewarsu suna horarru da umarninsa da izininsa ala lahul khalqu wal amr ku tattaro hankulanku ku je lahul khalqu halitta ta sace shi shi kadai wal amru da kuma sarrafa sha'anin halitta nasa ne shi shi kadai tabarakallahu Allah alkhairinsa da albarka alhairinsa ya yawaita ya girmama rabbul alamin shine ubangijin talikai wannan aya tana daga cikin ayoyin sifat wato ayoyi da suke bayyana sifar Allah jalla wa'ala wanda alkur'ani kamar yadda malamai suka bayyana ya kasu kashi uku tauhidi da ahkamu da kuma alkasas tauhidi da hukunce-hukunce da kuma kissoshi waɗanda ake izina da su don haka aka ce ulhuwallahu ahad thuluthul qur'an saboda ita ce kaɗai surar da take tauhidi tsantsa bayanin sifar Allah ce a cikin ulhuwallahu babu wani bayani na hukunci ko na kissa a cikin ulhuwallahu in ba bayanin sifar Allah ba don haka aka ce ta'adulu thuluthul qur'an sulusun ce haka ayatul kursi aka ce aya da tafi komai girma a cikin alkur'ani saboda tun farkonta har ta bayanin Allah ne babu wani bayani a cikinta na hukunci ko kissa in ba bayanin Allah ba to akwai ayoyi da dama irin waɗannan da su da bangar da, akwai ayoyi da dama a cikin alkur'ani irin waɗannan waɗanda suke bayanin sifar Allah ne kawai a ciki wannan aya tana daga cikin waɗannan ayoyi bayani ne na sifar Allah jalla wa'ala domin Allah samamme ne Allah haƙiƙa ne Allah yana da sifofi na kamala da ɗaukaka da cika wanda da haka ne bayi za su san shi idan sun san shi sai su so shi idan sun so shi sai su bauta masa bisa soyayya da girmamawa da kaskantar da kai to Allah jalla wa ala ce inna rabbakumullah ubangijinku shine Allah wato wannan a raddi ne ga mushirikai da suke rikon waɗansu iyayen giji ba Allah ba to ba ku da wani ubangiji rabbu wanda yake shine mahalicinku kuma mai kula da al'amarinku mamallakinku ba ku da wani wanda yake shine mai wannan sifa in ba Allah ba wato ubangijinku shine dai wannan Allahn ba wani ba shi yasa aka kawo ta da ta'arifin wato juz'i biyu na abin da ake ba da labari da kuma labarin abin da ake ba da labari shine rabbu wane ne wanda wake shine ubangijinku shine labarin zo shine Allah saboda haka duk waɗanda duk waɗanda a cikin wannan akwai raddi ga duk wani wanda ake danganta rububiyya gare shi ba Allah jalla wa ala ba wato ba ku da wani ubangiji in ba Allah ba ya ku mushrikai da ya ku musulmi min babu aula kuma a cikin wannan akwai tabbatar da cewar ubangijin da musulmi suke bauta ma wanda Allah ya ce su bauta ma ba wani bane illa Allah wanda ya sifantu da sifofin da za a zo da su wanda ya sifantu da cewa shine mahalicin mai da kasai shine wanda dukkan wani wanda yake bautar Allah yake bauta ma saboda haka waɗanda suke cewa allan da musulmi suke bauta ma ba shi ne allan da yahudawa suka yadda da shi akan cewar shi ne ya aiko annabi musa ba ba shi ne allan da nasara suka yadda da shi akan cewa shi ne mahalicin sammai da ƙasa ba wannan wauta ne da jahilci allan da musulmi suke bauta ubangijin musulmi shi ne allah wanda yake shine ubangijin annabi ibrahim wanda ya sanya wuta ta zamanto masa bardan wa salama shine ubangijin annabi yusuf shine ubangijin annabi yaqub wanda ya dawo masa da annabi yusuf shine ubangijin annabi ishaq wanda ya zaɓe shi ya sanya a cikin zurriyarsa muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin shine ubangijin annabi musa wanda annabi musa ya ji maganarsa a tsor sina wanda kuma ya tsirar da annabi Musa da bani Isra'ila daga Fir'auna ya nutsar da Fir'auna a cikin teku shi ne dai ubangijin da labarinsa ya zo a cikin littattafan da suka gabata a taura da linjila kamar yadda Allah ta'ala yake cewa am kuntum shuhada a hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka ilaha aba'ika wa ilaha aba'ika ibrahim eh, eh, eh, wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida Allah ya ce shin ba ku kasance wato masu shaida ba yayin da mutuwa ta zo ma yaqub yayin da annabi yaqub ya ce ma ‘ya'yansa, Me za ku bauta ma bayana bayan mutuwata, suka ce za mu bauta ma Ubangijinka, da Ubangijin iyayenka da kakanninka, shine ne Ubangijin wato Ibrahim da Ismail da Ishaq, Ubangiji Allah wanda yake shi shi kaɗai abin bauta. saboda haka Allah ta'ala ya sifanta cewar mu ma ku musulmi ubangijinku wanda za ku bauta ma shine dai wannan Allah wanda ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyamin wannan akwai dangana tabbatar da halitta ga Allah wanda yake wannan abu ne sananne a cikin fitra babu wanda yake musu a cikin fitra wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah da zaka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa za su ce maka Allah ne wannan da mushriki da musulmi a cikin fitira ne cewar sanin Allah shine mahalicci wannan abu ne wanda Allah ya sanya shi a cikin fitira hankali kuma ya tabbatar da shi imani kuma ya ƙara ƙarfafa shi wato fitira abu ne wanda yake a cikin asalin halitta kamar yadda yaro yake da fitirar daga an sa masa mama ana haifansa ka sai ya, kama tsotsan mama to wannan fitira ne haka Allah ya tsara masa tilqa'iyan kamar yadda numfashi kake numfashi ba sai an koya maka ba ko ba sai kai tunani ba kan cewa in ja in fitar baka buƙatar tunani baka buƙatar kai amfani da hankali dan kai fitra ce larura ce za kai to haka sanin Allah yake larura ne sanin Allah domin a cikin fitra Allah ta'ala ya dasa shi to Allah yake karfafa wannan da hasken imani yake cewa Allah shine wanda ya halicci sammai da kasai fisit a cikin kwana shida kwanaki shida din nan Allah ne kaɗai ya san haƙiƙanin waɗannan kwanaki domin kwana a wajen Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min mimma uddun. rana a wajen ubangijinka kamar shekara dubu ne wanda kuke kidayawa wannan ambaton kwana shida ya zo a cikin alkur'ani ba tare da tafsili ba yaushe ne na wace rana ce ta farko wace rana ce ta ƙarshe sabanin abin da ya zo a cikin attaura na cewa ranar farko ita ce ranar lahadi rana ta shida ita ce ranar juma'a ranar asabar kuma ita ce wadda yake bai yi aiki a cikin a cewarsu wai sai ya huta a cewar yahudawa shine Allah ya musu raddi yace wala na khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati wa wama man sana min lugo mun halicci sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu a cikin kwanaki shida kuma wata wahala gajiyawa ba ta safe mu ba saboda Allah da ya a cikin kwana shida akwai hikima domin Allah maɗaukakin sarki al'amarinsa kun fa ya kun ne Allah zai iya halitta sama da ƙasa da abin da ke cikinta a cikin lahaza da umarni guda ɗaya domin kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida halittar ku gabaki ɗayan ku da ta yadda ku bai zamanto ba face kamar rai guda ɗaya kamar yadda Allah zai halicci rai guda ɗaya lokaci ɗaya haka zai halicce ku gabaki ɗaya domin kamalul kudura kenan Allah yana da wannan kudur yana da wannan ikon amma Allah sai ya yi shi sai ya yi a kwana shida domin me domin ya nuna cikar ilimi domin kuma ya nuna nufi irin nasa da iko irin nasa haka ya so ya yi ba kuma mai tilasta shi yayi shi a cikin yayi a kwana shida domin ya bayyana kamalar saninsa da cewar halittar tare da iko da ake da yake da shi amma yayi shi a bisa kwana shida domin ya bayyana hikima domin hikima dalili dai akan ilimi domin ba za ka sami hikima ba sai da ilimi hikima shine ka san abu a inda ya dace saboda haka kaga ba za ka sanya abu a inda ya dace ba sai ka san inda ya dace din saboda haka wato hikima lazima ce ga ilimi saboda haka domin nuna ilimi Allah ta'ala ya halicci ya sanya wannan miƙidari na kwana shida wanda alkur'ani bai bayyana mana sunayen kwanakin ba amma yana daga cikin abin da ya zo a cikin attaura wanda muke wanda yake idan mun ji za mu ce mun ji ba za mu gaskata ba ba za mu karyata ba amma ya halatta mu faɗa amma abin da yake a cikinta wanda muke karyatawa shine da aka ce Allah ya huta rana asabar Allah ya ce baya wato bai gajiya ba tana ya nemi ranar hutu kuma waɗannan kwanaki kamar yadda muka ce a ba kwanaki ne irin na duniya ba Allah ne kaɗai ya san su akwai ishara a cikin alkur'ani ga cewa kwanaki a wajen Allah kowane kwana ɗaya daidai yake da shekara dubu da muke ƙidayawa domin in ka kula ai mu kwana a wajenmu bisa tafiyar rana ce ko ba haka ba fitowar rana da faduwarta da sake fitowarta kwana ɗaya kenan to ba a halicci ranar ba yaushe za a samu kwanan ballantana a samu kwana shida tunda ba a halicci ma ranar ba ballantana a ce an samu kwanan saboda haka miƙidarun kwanan wannan abu ne wanda Allah kaɗai ya sani kuma alkur'ani ya nuna cewa kwana a wajen Allah ba irin namu kwanan bane kwana ɗaya a wajensa ka alfi sanatin mimma ta'uddun يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون هكا الله يتي رانا أو جنسا مقدار تقوانا واتو شكرا دبو كما أتكين وانا أكوي وتهكما نتشور yin abu cikin sannu-sannu abu ne wanda yake abun so a wajen Allah domin shi kansa Allah gashi haka yayi yana da ikon ya halittar cikin kwana shida amma ya yi shi mataki-mataki don haka ake so ko mai za ka yi ko da kana da ikon ka yi shi wato bai ɗaya ka yi shi a sannu a sannu ka yi shi a cikin nutsuwa shi ya sa wato ashaj abdulkais ɗaya daga cikin kabilan abdulkais da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai al'ashaj wanda yake ɗaya daga cikin manyansu yayin da suka zo sun zo za su musulunta kowa ya gaggawa ya to wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko al'ashaj sai ce a nuna masa inda a nuna masa inda zai inda zai ke eh, wato inda zai gewaya aka nuna masa magewayi ya je yayi wanka ya cire ya cire kayansa yayi wanka sannan ya ɗauko sababbin kaya da ya taho da su ya sanya su sannan ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe shi sannan ya musulunta duk a cikin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon sa yana lura da shi sai da ya zo bayan ya musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna fika la haslataini yuhibbuhum Allahu wa rasuluhu tare da kai akwai wata ɗabi'a guda biyu wanda Allah da manzansa suna son wannan ɗabi'a yace wa ma huma ya rasulullah menene waɗannan ɗabi'u guda biyu yace alhilmu wal ana wato hankali mai rinjaye da kuma sannu sannu a cikin al'amura alhilmu wato shine adamul jahal rashin wauta shine wato hankali da tunani domin wauta shine daga abu ya zo shikenan ka bi san ranka ka bi abin da zuciyarka ta gaya maka ka je kai shine wauta to kai kana da alhilmu wato komai za ka sai ka tsaya ka tunani ka amfani da hankali wal ana sannu sannu Allah yana son waɗannan to a cikin halittar Allah na waɗannan wato halitta manya manya a cikin kwana shida akwai ishara ga wato yin abu a sannu sannu da kuma ishara ga wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana son wato alhilmu wal ana yin abu wato sannu sannu sannan a cikin danganta sifanta Allah farkon farawa da sifar halitta ga waɗannan manya-manyan halittu sammai da ƙasa sammai da ƙasa sammai a iyakan girman halitta kenan iyakan girman halitta babu kamar sama musamman yanzu yadda ilimi yake nunawa ana maganar ba a maganar tafiya ta mutum ana maganar tafiya ta haske ne ana maganar tafiyar haske haske yayi shekaru dubunnai miliyoyin shekaru yana tafiya mun san ba abin da ya kai haske sauri wajen tafiya mikidarin yadda haske yake zuwa daga nisan rana zuwa duniya mikidarin ban rike abin nan ba shi ma sun yi lissafinsa amma mun tuna ne bai kai tafiyar tafiyar shekaru ba amma akwai taurari wanda tsakaninmu da su tafiyar haske na shekaru masu yawa ne to kaga duk wannan halittar sama ce saboda haka babu abin girma a cikin halitta kamar halittar sama to wanda ya yi wannan halittar yaya shi kuma girmansa yake jalla wa'ala to sannan ya sifanta kuma kansa da cewar sun mastawa alal arsh sannan ya daidaita akan al'arshi al'arsh ma'anarsa shine gadon sarauta kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana bilqis da cewa walaha arshun azim tana da gadon sarauta babba warafa abawaihi alal arsh annabi yusuf ya ɗauko iyayensa suka zauna tare da shi akan gadon sarauta na misra to allah ya sifanta cewa yana da al'arshi yana da al'arshi wanda al'arshin nasa ya yalwaci sammai da kasai an ce shi ne alkursi wasu a kursi yi samawati wal al'arshi da alkursi an ce da halitta ɗaya ne suna ne daban amma duk halitta ɗaya ne shine gadon sarautar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi da cewa halitta ce ta Allah wanda da sammai da kasai da abin da ke cikin su gabaki ɗaya in ka jefa su in ka kwatanta su da al'arshi kamar ka ɗauki ƙawanya ne zobe ka jefa shi a cikin fili wanda yake ba shi da komai saboda haka al'arshi ya kewaye sammai da kasai baki ɗaya to Allah maɗaukakin sarki ya al'arshinsa yana nan tun kafin ya halicci sammai da kasai kamar yadda ya zo a hadisin imran bin al-husayn cewa allah maɗaukakin sarki ya kasance babu komai tare da shi al'arshinsa yana sammai da kasai a al'arshinsa yana kan ruwa sannan ya halitta jalla wa'ala to Allah nan ya ce ya sifanta kansa da cewa ya daidaita a saman al'arshi ya daidaita a akan al'arshi shi shine daidaituwa kamar yadda Allah yake cewa litastawu ala zuhuriha matazkuru ne mata rabbikum idza alaiha domin ku daidaitu kan bayan wato dabbobin hawa wato raƙuma da da dawaki da jakai da teku da wato a jiragen ruwa ku ambaci sunan ubangijinku yayin da kuka daidaito a kai wato kuka hau kan waɗannan ababen hawa saboda haka Allah yana saman al'arshi haka Allah ya sifanta kansa da wannan sifa wannan tana daga cikin sifofi na sifofin ayyukan Allah wanda wajibin musulmi dangame da sifofin Allah shine abu guda biyu na farko ka tabbatar ma da Allah sifar da Allah ya sifanta ma kansa da ita na biyu ka tsarkake Allah wajen sifarsa ta kama da sifar wani daga cikin halitta wannan kowace sifa ce sawa'un sifa wadda take ka'ima mai tsayuwa da zatin Allah kamar rayuwa kamar ilimi kamar ji kamar gani kamar zance kamar iko kamar nifi kamar yarda kamar fushi duk waɗannan sifofi ne da ambatonsu ya zo a cikin alkur'ani da sunna ka yadda da cewa wato ka sifanta Allah da wannan sifar tare da tsarkake Allah da kama da wani daga cikin halittarsa waɗannan ma'anoni biyu su ne suka zo a cikin faɗin Allah ta'ala laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu wanda yake tamkarsa ba abin da ya kama da shi wato la a cikin zatinsa wala a cikin sifofinsa wala a cikin ayyukansa kuma wa huwa sami'ul basir shine mai ji mai gani kaga ka tsarkake shi shine ka yi wato nafiyu tashbih ka tsarkake shi ka kore kama da wani daga cikin halitta gare shi sannan kuma ka tabbatar masa da sifar kamala sifar cika da isa da izza wanda Allah ya tabbatar ma da kansa ko sa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma da kansa ba wanda ya san Allah irin Allah kuma ba wanda zai bayyana sifar Allah irin Allah sannan bayan Allah sai sa sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba a sifanta Allah sai da abin da ya sifanta kansa da shi a cikin alkur'ani ko abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ya sifanta Allah da shi a cikin sahihin hadisi ba a sifanta Allah da sifar da hatta sahabi ya sifanta shi sai dai a ce in sahabi ya sifanta Allah da wannan sifar to sai a duba a gani wannan sahabin yana riwaya daga bani Isra'il in yana riwaya daga bani Isra'il sai a ce ta yi wannan daga cikin Isra'iliyat ne la nusaddiqu wa la nukadzib ba za mu gaskata ba ba za mu karyata ba in ko baya baya rubuta baya karanta littafan bani Isra'il kamar irin su sayyidina Umar ne in ya sifanta Allah da sifa sai a ce to wannan daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda haka wannan ita ce ka'idar magabata na kwarai shine abin da sahabbai suke a kai da haka ba su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan ya bayyana musu wani abu daga cikin sifar Allah ba illa abin da suka ji suka tabbatar ma da Allah suka yi imani da Allah a bisa wannan muradin tare da tsarkake Allah don haka yayin da wani mutum ya zo ya tambayi imamu malik kan ya bayyana masa yaya Allah ya daidaita akan al'arshi imam malik sai magana ta faskara a cikin zuciyarsa ya yi shuru gumi ya keto masa sannan ya ɗaga kansa ya ce al'istiwa ma'lum shi daidaito abu ne wanda yake sananne ma'ana a cikin luga kamar yadda imamul ƙurtubi ya faɗa yana fassara maganan malik wato a cikin luga sananne ne wal kaifa minhu majhul yaya Allah ya sifantu da istiwa'i wannan majhul ba za ka sani ba wal imanu bihi wajib imani da Allah ya yi istiwa'i wajibi ne wasu alu anhu bid'a tambaya akan irin wannan yaya Allah ya yi istiwa'i bid'a ne sannan ya ce araka rajula su'in akhrijuhu ina kuma ganin kai ba mutumin kirki bane ku kore shi saboda ba a samu magabata suna magana da irin wannan ba domin kamar yadda ba za ka fahimci ba za ka ce yaya jin Allah yake ba haka ba za ka ce yaya istiwa in Allah yake ba tare da cewa Allah ya tabbatar ma da kansa ji ya tabbatar ma da halitta ji Allah ya ce wa huwa sami'ul basir Allah kuma ta'ala ya ce game da mutum ya ce faja faja'allahu sami'an basira muka sanya shi mai ji mai gani amma jin Allah ya dace da ɗaukakar Allah da sifa ce ta Allah da ta dace da zatin Allah jin mutum ya dace da cewa shi hadisi ne halittacce ne kwanan nan aka buga a jarida aka kawo wata mata tana jin hatta motsin idanta yayin da yake motsawa yayin da idanta yake motsawa tana ji kamar yadda kake jin taunar bakinka ka san kana taunar abinci kana jin haduwar haƙora ko saboda jin ka yawancin mutane suna jin wannan amma za ka ji yayin da ido yake tafiya yayin da ya juya ya kalli can ya kalli can to ita tana ji haka Allah ya halice ta dan ka san cewa jinka akwai ji wanda ya fi ka to jin mutum kenan gashi mutum ne mutum ne kamar ka Allah ya bashi wannan ita kuma rayuwa ta rayuwa yana tana tsananta a gareta ta saboda bata yayin da koyaushe idan ta ya juya sai ta ji ƙara tana damunta saboda haka ba ta iya rayuwa ba a cikin damuwa take tana nan an kawo hadda hotonta a cikin jaridar daily trust cikin sati biyu da ko uku da suka wuce to sannan zaka ce zaka kamanta jin mutum da jin Allah wanda shi ya halicci jin to haka wajen gani to haka wajen rayuwa Allah ya sifanta kansa da rayuwa yace wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamut ka dogara akan rayayye wanda yake baya mutuwa kuma ya sifanta halittu da cewa su ma suna da rai ya ce wa ma yastawil ahya'u wal amwat rayayyu ba daidai bane da matattu cewa a cikin halittar Allah akwai rayayyu don haka don an ba su aran suna na rai wannan bai nuna kan cewa an sifanta Allah da cewa rayayye an kamanta Allah da halitta ba domin rayuwa ta Allah irin rayuwarsa ce da ta dace da ɗaukakarsa da kamalar zatinsa rayuwar mutum irin rayuwarsa ce da ta dace da kan cewa shi fararre ne wajen sifofin halitta kenan in ka zo wajen in ka zo wajen ilimi in ka zo wajen zance in ka zo wajen yardar Allah gashi Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an a aya daya di ya tabbatar da yarda ga kansa ya tabbatar da yarda ga halitta amma yardar mahalicci daban yardar halitta daban Allah ya ce yuhibbuhum wa yuhibbuna yana son su ya sifanta ya danganta soyayya gare shi wa yuhibbuna su ma suna son sa ya danganta soyayya ga halitta amma dan ka ce halitta suna soyayya kuma ka ce Allah yana soyayya bai nuna ka kamanta Allah da halitta ba sai ka ce soyayyar Allah kamar soyayyar muta halitta ce amma in ka tabbatar ma da Allah soyayya cewa yana yin yana so so wanda ya dace da matsayinsa so wanda ya dace da kamalar zatinsa kuma ka tabbatar ma da halitta cewa su ma suna soyayya so soyayya wadda ta dace da cewa su fararru ne halitta ne to wannan ka aje kowane abu a makalin wato a sa. haka sauran haka in ka zo ka ɗauki sifar ilimi sifar azurtawa Allah ta'ala shine mai azurtawa inna Allah huwar razzaku razzaqu quwwatil matin Allah shine ar-razzaq mai azurtawa ma'abucin ƙarfi wanda yake ƙarfi mai tsananin ƙarfi Allah ya sifanta kansa cewa shine mai azurtawa wa ma min dabbatin illa ala Allah rizquha babu wata dabba face arzikinta a wajen Allah ne Allah shine mai azurtawa to amma kuma Allah ya sifanta halitta cewa su ma suna su ma suna azurtawa wa idha hadara al ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa idan yayin da kuke rabon gado ‘yan uwa na jini suka zo muku a waliyata walyatama da marayu da miskinai suka zo yayin da ake rabon gado farzu ku azurta ku azurta su daga cikin rabon gadon kaga ya danganta azurtawa ya zuwa ga halitta kuma yace wa alal mauludi lahu rizquhunna ɗa wanda aka haifa wato uba wanda aka yi masa haihuwar azurta su wato azurta ciyar da ita uwar da ta haihu da shi ɗan da aka haifa a kansa yake kaga ya ce rizquhunna arzi wato azurta su to amma azurtawar da da mahalicci yake yi zaka kamanta shi da azurtawar da halitta ke yi dan kawai sun yi daidaituwa a cikin suna ba za su zamanto ɗaya ba saboda haka Allah ya ce ya yi istiwa'i kan al'arshi kuma ya ce mutane suna istiwa'i kan abun hawa istiwa'in Allah daidai yake da istiwa'in mutane saboda haka idan dai baka yi tashbihi ba yayin da ka tabbatar ma da Allah istiwa'i a idan dai baka yi tashbihi ba yayin da ka tabbatar ma da Allah yana azurtawa kuma ka tabbatar ma da halitta su ma suna azurtawa kamar yadda alkur'ani ya bayyana haka zalika in ka tabbatar ma da Allah istiwa'i ka tabbatar ma da halitta istiwa'i baka kamanta istiwa'in Allah da istiwa'in halitta ba baka yi tashbihi ba saboda haka abinda da ake nema kenan daga dukkan musulmi a babin sifat babi ɗaya ne abinda duk Allah ya tabbatar ma da kansa na sifa mu tabbatar da shi sannan mu tsarkake Allah da kaman da yin kama da wani daga cikin halittarsa suwawun a cikin sifofi na zatinsa wanda ake cewa wato waɗanda malaman tauhidi suke kira sifatul ma'ana su ne da kuma asifatun nafsiya wato sifofin da suke sun wato suna tsayuwa da zatin Allah kamar rayuwa cewa Allah shine shine alhai shine kuma mai yin iko Allah ne wanda yake yana da nufi al-irada ba wanda yake tilasta shi innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wannan sifa qa'ima da zatin Allah da kudura yana da iko wallahu ala kulli shay'in qadir yana da kudura mai wadda tara ta da komai da Allah madaukakin sarki ya nufi yinsa yana da ilimi wannan sifa ce ka'ima da zatin Allah yana ji yana gani yana zance kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya zance da annabi Musa kuma Allah maɗaukakin sarki a shine na farko shine na ƙarshe shine wanda yake babu abin da ya kama da shi shine wanda yake baya buƙatar komai baya buƙatar kowa kuma komai da kowa yana buƙatarsa shine alghinal alghani duk waɗannan sifofi ne da suke ka'ima da zatinsa da kuma sifofi na ayyukan Allah su ma duk ka tabbatar da su ga Allah kamar cewa Allah yana azurtawa Allah yana yarda Allah yana farin ciki Allah yana Allah yana Allah wato Allah yana son Allah yana so yana son bayinsa Allah yana farin ciki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi Allah ya fi tsananin farin ciki yana fi tsananin farin ciki da tuban bawa idan ya tuba ya zuwa gare shi ka tabbatar ma da Allah wannan Allah yana dariya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sahabbai suka ce yanzu ubangijinmu yana dariya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh ya sifanta cewa Allah maɗaukakin sarki yana dariya ga bawansa wanda zai shiga aljanna na ƙarshen 'yan shiga aljanna ya ce Allah ya ce masa jeka ya ce je ya samu waje a cikin aljanna sai ya shiga sai ya dawo ya ce Allah ai ta cika ba waje Allah ya sawwala ta masa cewa aljannar ta cika ce a je ka dai ka sake dubawa sai ya sake zuwa ya ce Allah ba waje ta cika har a na ukun tukuna sai ce kana son kwatankwacin duniya sau ninki goma sai ce Allah kuma kai ne ubangijin talikai kuma har wargi za a yi da ni zai kai min izgili ne ya Allah na ce maka babu komai amma kuma ka ce ina son duniya ninki goma sai Allah ya yi dariya Allah ya yi ma bawan dariya ya yi masa bawan da ya ce je ka kana da goman kamar sa ma yubaddalul qawlu ladayya magana in ne a wajena ba a canza ta to kaga wannan duk sifofi ne na Allah amma sifar Allah daban sifar mutum daban dan Allah ya dan Allah ya ambaci cewa yana yana istiwa'i yana azurtawa yana yarda yana farin ciki yana dariya wannan bai nuna yayi kama da halittarsa ba ishtirakin a suna ne kawai kamar yadda suka yi ishtiraki suka yi tarayya a sunan ji da gani da sauransu amma kama hakikanin sifar sun sha bamban to wannan shine ya kamata ya waje ba mu ɗauka wajen sifofin Allah jalla wa sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce yughshil laylan nahar Allah yana shigar da dare a cikin wuni abin da yake faruwa yayin juyawar dare da rana kana gani ba daga zarar rana ta faɗi dare sai ya zamanto kamar bargo ne ake ɗauko shi yana rufe wuni yanda haske yake tasowa daga sassan gabas ya zo ya rufe yamma tunda koyaushe in rana ta faɗi zaka ga duhu daga gabas yake tuhowa da sauran haske a yamma har sai tukuna duhun ya zo ya rufe ga baki ɗaya sassa har yamman kamar wani bargo ne ake janyo shi yana rufe yana rufe duniya kuma haka zarar wuni shi ma yana bin rana a gurguje rana na wato wuni yana bin dare a gurguje dare na kawwa haka zaka ga rana ta taso haske ya taso daga gabas tun daga ketowa alfijir yana tashi yana tashi kamar bargon ne ake janye shi ake kwaye shi ake kwaye shi gabas da sauran duhu ga yamma da sauran duhu amma gabas ga haske nan suna bin juna a gurguje ma'ana babu wata fatara tsakanin dare da rana kuma wannan abin haka yake juyawa juddadu haka Allah ya sanya wannan tsari ba a buƙatar waɗansu waɗanda yake za su zo su ce lokaci yayi a fito lokaci yayi a tafi haka Allah ya hore abin yake tafiya saɓanin wani abu na mutum dukkan abu na mutum sai kaga an zo an sa masu tsayuwa a ciki masu gudanarwa masu bibiya eh, masu ɗaukan natija da sauransu shi na Allah al'amarinsa umarni ne kawai sannan Allah ta'ala ya ce ya halicci rana wannan tauraruwar da muke gani wadda take ita ce take haskaka mu ga baki ɗaya ita ce take Allah maɗaukakin sarki ya sanya mata abubuwa na fa'ida gare mu da kuma ga sauran halittu masu yawa da Allah ne kaɗai ya san iyakarsu wal da rana shi ya halice da wata shi ya halice wata wan nujum da taurari taurari wata ya halice shi domin mu ga lissafi da sauran fa'idodi wanda shi ne kaɗai ya sani da taurari Allah ya halicci taurari domin su zamanto mana wato yadda za mu gane jihar tafiya mu gane jihar tafiya shine kadai fa'idar su amma ba wai don su nuna mana waye zai don su nuna mana ilimin gaibu ba ilimin gaibu ba ya tabbata da ilimin taurari musakharatin bi amrihi dukkaninsu horarru ne da al'amarinsa wato ma'ana Allah ya sanya su a bisa ka'idar da suke tafiya su kansu bayi ne da suke an hore su gaban umarnin Allah jalla wa'ala saboda haka dan me za ku yi sujada gare su la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahum kada ku yi sujada ga rana kada ku yi sujada ga wata ku yi sujada ga Allah wanda ya halicce su akwai masu bautar rana akwai masu bautar wata akwai masu bautar taurari akwai masu cewa taurari suna da iko akan rayuwarsu saboda haka idan rana kaza aka haife ka yayin da tauraron ka ya fada buruji kaza wanda ya dace da tarihi rara kaza to lalle da abin da ka ɗauko yi na alkhairi sai ka samu nasara a ciki kuma akwai randa idan tun da rana kaza aka haife ka in tauraron ka ya fada lokaci kaza to idan wannan lokaci ya zo duk wani abu na kullawa na alkhairi kada ka yi domin ba za ka samu nasara ba to wannan nau'i ne na dangana tasiri ga wanda ba shi da tasiri domin duk wanda ya yi itikadin cewa tauraro yana da wannan tasirin to ya kafirta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a yace kun san abin da ubangijin ku ya faɗa jiya da daddare a ranar da aka yi ruwa a Hudaybiya an yi ruwa da daddare bayan an yi sallah asuba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kun san abin da ubangijin ku ya faɗa a jiya da daddare suka ce Allah da manzon sa ne ya fi sani yace Allah ya ce yau an wayi gari bayina sun kasu kashi biyu akwai akwai mumini da ni mai kafirce ma tauraro akwai kafiri da ni mai imani da tauraro amma wanda ya wayi gari ya ce an yi mana ruwa da falala Allah da rahamarsa wannan shine mumini da ni mai kafirce ma tauraro wanda ya ce an yi mana ruwa saboda tauraro kaza ya fada wuri kaza to wannan shine mumini da tauraro mai kafirce mu saboda haka duk wanda ya rata ya rata tasiri ga tauraro wannan ya kafirce ma Allah jalla wa wannan ya kafirce mai Allah akwai tafsiri da malamai suke in yana ganin tauraron yana da iko da kansa shine yake kawo alkhairin yake gawar da sharri yake kawo sharrin to wannan tabbas babu shakka a cikin kafircinsa domin ya sifanta ya bashi sifar rububiyya in ku yace Allah ne yake yi amma tauraron shine yake zamantowa alamar sanin wannan to wannan ya butulce ma Allah ya kuma ƙaryata wahayi ya butulce ma Allah bai aiki da wahayi ba domin ya ce abin da yake Allah bai sa masa tasiri ba bai sanya shi ya zamanto alama na sanin gaibu ba ya ya bashi wannan alama ta sanin gaibu din to wannan ya zamanto ya zo babi babba daga cikin manya manyan zunubai to a shahid a nan wajen tabbatar da cewar su waɗannan halittu na Allah horarru ne ga ikon Allah saboda haka su ba su da wani rabo na uluhiyya sannan Allah ya ce lahul khalqu wal amr halitta ta Allah ce shi kadai wato kamar yadda Allah bai tarayya da wani wajen halitta domin aya tana nunawa na halittar Allah a faman ya khuluqu kaman la ya haka Allah ya kawo jerin gwanan abubuwan da ya yi sannan sai ya ce faman ya khuluqu kaman la ya yanzu wanda yake halitta daidai yake da wanda baya halitta tun daga shi nan kana ganin halittar Allah koyaushe, yaushe shi ya sanya ma ya sanya arzikinmu wato na ruwan na abin da yake tsurowa a bayan a cikin ƙasa ba kawai Allah ya kawo mana shi ba ne wanda za mu ɗeba mu ajiye in ya ƙare a sake turowa ko kogi ta amansa a'a sai ya sanya shi yana zuwa mana ta yanda za mu ga Allah yana halitta bayan da babu halitta Allah yana halitta bayan babu halitta domin ka gane kan cewa Allah shine mai halitta wanda wani Allah kuwa me ya halitta babu abin da ya halitta wal amru haka zalika sarrafa al'amarin halitta shi ma na Allah ne shi kadai wato da Allah ya halitta ba kuma ya kyale ta bane kaska zauna sa kai haka shi yake sarrafa da lamarin halitta sarrafa lamarin halitta ta fuska biyu wato al'amrul kauni wal qadari da kuma al'amrul shar'i wal al'amrul shar'i al'amarin Allah wanda yake na halitta na wato na kaddara shine duk abin da yake samun halitta daga Allah yake babu wannan imani da kaddara kenan duk abin da yake samun halitta daga Allah yake babu wani abu da zai zo face Allah ya san shi ya nufe shi ya rubuta shi ya halicce shi wayannan maratib guda hudu ba abin da zai faru face Allah ya san shi kuma Allah ya nufi cewa wannan abin zai faru don ba abin da ya fi karfinsa ba abin da zai faru a cikin mulkinsa sai abin da yake da nufi a kansa kuma bayan ma haka ya rubuta shi hatta hatta a a ganye ganyen bishiya da zai faɗi yanzu ganyen bishiya mai alakarsa da abin da yake faruwa a cikin rayuwar duniya shi in ya faɗo ko kiyashi ba zai kashe ba idan ganye ya faɗo ko kiyashi ba zai kashe ba amma hatta faɗowar ganye wa mata sukutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wata babu wani ganye da zai faɗo face Allah ya san shi wala habbatin fi zulumatil ardi wala rutbin wala yabisin illa fi kitabin mubin ba ma kawai Allah ya sani ba face yana cikin littafi mabayyani to kaga abu kaga karewar abu wanda yake kake ganin bashi da wani alaka da abin da yake faruwa a duniya ba kamar a ce faduwar daula ba ce ka san faduwar daula abubuwa da dama za su faru a cikin faduwar daula to faduwar ganye Allah ya rubuta shi ba kawai ya san shi ba Allah ya rubuta shi saboda haka wannan shine al'amru na farko duk wani abu Allah ya rubuta shi kuma Allah ya halicci abin sai da wato shi ya halicce shi sannan ya faru al'amru na biyu shine gudan shine al'amru shar'i tsara yadda abubuwa rayuwa za su tafi wato bayar da umarni yin doka na Allah ne yanda za mutane za su rayu na Allah ne amma Allah ya ba su dama ko su bi na Allah ko kada su bi sauran halitta dole sun bi na Allah al'amrul kauni wal qadari dole kowa ya bi ya sanya ya sanya rana da wata da taurari horarru suna bin wannan umarni nasa amma mutane sai ba su zaɓi a wajen al'amuru shar'i wajen umarni na shari'a ko su gani ya bayyana musu in sun gani sun yi imani su bi Allah ya gaskata musu alkawarinsa in ba su bi ba kuma Allah maɗaukakin sarki shi ma ya gaskata musu narkon da ya musu amma shi ne kaɗai yake da ba zai yiwu ba a ce Allah ya yi halitta ya tsara halitta yadda take sannan kuma ya basu sasakai ku je ku yi rayuwar ku yadda kuke so bai tsara musu yadda za su rayu ba bayan ya basu ikon su ga alkhairi su ga sharri ba zai yiwu ba ka ce Allah maɗaukakin sarki ya kyale mutane haka sasakai saboda haka a ce wai addini daban siyasa daban wato ma'ana abin da yake tsakaninka da Allah kawai ka je kai amma yadda za ka gudanar da rayuwa na siyasa ku je ku yi yadda kuke so Allah ba ruwansa wannan ƙarya ne domin ba zai Allah ya ce lahul khalqu wal amr sarrafa al'amari nasa ne sarrafa al'amari na dukkan sagira wa kabira komai kankantar abu komai girman ta shi yasa annabawa da suka zo suka koya ma mutanen su komai da komai hatta yahudawa suke cewa allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-khira'a annabin ku ya koya muku komai hatta yadda za ku tsuguna ku bayan gida saboda haka Allah ya halicci komai ya tsara komai kuma shine yake gudanar da halitta ya fitar da tsarin halitta yadda za su rayu sannan Allah ya yi yabo a gare shi yace tabarakallah Allah albarkansa ta albarka alkhairinsa ya yawaita ma'anar tabaraka ai kathura khairuhu wattasa'a wa dama alkhairin Allah ya yawaita ya ya girmama ya kuma dawwama baya yankewa rabbul alamin ubangijin talikai ya rufe da wannan yabo a gare shi wannan kalma ta yabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke ta ya sanya ta a cikin ayyukansa na ibada yayin da yake sujada yana faɗan wannan yana ƙare yabon Allah da yake a cikin sujada da wannan kalma ta tabaraka wato albarkar Allah alkhairin Allah ya yawaita domin kalma ce wadda Allah yake so ya yabi kansa da ita shi kansa yace tabarakallahu rabbul alamin to sai annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sujada sai ya ce allahumma laka sajadtu wa laka aslamtu wa bika amantu khasha alaka wa bika amantu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa Allah gare ka ne sujada kuma da kai ne imani kuma gare ka na miƙa wuya fuskata ta yi sujada ga wanda ya halicce ta ya suranta ta ya tsaga jinta da ganinta alkhairin Allah ya yawaita mafi kyawun masu halitta to wannan ya nuna mana mu rinƙa amfani da wannan kalma wajen yabo ga Allah jalla wa'ala wajen yabo ga Allah jalla wa'ala shi yasa idan kaga abu da kyakkyawa na alkhairi kace masha Allah kace tabarakallah saboda zuciyarka ta rataye da ganin wato kyawun halittar Allah da ganin alkhairin Allah sai ka kori shaidan amma in ba haka ba yayin da zuciya ta ga abu abin ya ƙayatar da kai baka ambaci Allah ba baka tuna da Allah ba to a lokacin nan shaidan sai ya zo tare da hubusi da wato mummunan hali da mummunan da mugun nufi irin na shaidan sai ya sanya maka hasada da hikidu da sauran abubuwa munana wanda wannan abin ya tasiri a kanka wajen cire maka wato ambaton Allah da cire maka ƙauna ta ni'imar Allah da kyakkyawan zato ga Allah ya cika ta da ƙyashi da baƙin ciki da mummunan nufi sannan kuma ya yi tasiri akan wanda kake gani shaidan ya amfani da wannan gani naka ya cutar da ɗan uwanka domin al'ainu haq kambun baka gaskiya ne to shi yasa ake son ambaton Allah ya gudana a kan harshen bawan Allah ta hanyar yabo ga Allah jalla wa'ala saboda Allah yana so Allah yana son yabo a gare shi shi yasa shi da kansa ya yabi kansa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ahad ahabba ilayhi al-madhu min Allah min ajli dhalika madaha nafsa babu wanda yafi son yabo irin Allah don haka ya yabi kansa ku duba da yadda Allah ya yabi kansa a cikin wannan aya da bayyana sifofinsa da bayyana sifofinsa da kuma karewa da yin yabo gare shi jalla ala ga kansa na'am Allah ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku yi addu'a ga ubangijinku tadarruan kuna masu kankan da kai wa khufiyatan kuna masu boye murya innahu la yuhibbul mu'tadin lallai shi Allah baya son mutane masu wuce iyaka wato masu ta'adda masu wuce iyakar da Allah ya sanya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a bayan kasa bayan an kyautata ta an gyara ta du'uhu khawfan wa tama'a ku kira shi ku kira Allah khawfan kuna masu tsoro wa tsama'a kuna masu kwaɗayi inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin lallai ita rahamar Allah makusanciya ce ga bayi waɗanda suke masu kyautatawa wato da Allah ya ce ga ubangijin ku shine Allah to idan ka san idan kuka samu wannan sani sai ku yi abin da sanin yake wajabtawa shine na bauta masa domin tauhidin rububiyya yana wajabta tauhidin uluhiyya tauhidin sanin cewa ubangijin ku Allah shi kaɗai ne a cikin rububiyarsa yana wajabta muku kuma ku kaɗaita shi a cikin bauta kuma bauta ummun bauta asalin bauta shine addu'a addu'a ita ce asalin bauta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a al ibada ita addu'a ita ce ibada wato kamar babu wata ibada in ba addu'a ba domin addu'a ta tara ibada ta nau'i biyu wato addu'a nau'i biyu ce wajen ta tara ibada akwai du'a'u mas'ala akwai du'a'u ibada addu'ar roƙo da kuma addu'ar wato ibada addu'ar <clears throat> roƙo ita ce ka roƙi Allah Allah ka bani Allah ka ji kaina Allah ka bani kaza Allah ka tsirar da ni daga kaza wani ita ce du'a'u mas'ala akwai du'a'u ibada ka yi ibada wadda in ka yi ibada kamar kana roƙon Allah ne ka ce Allah ka karɓi ibadan nan tawa in kai sallah kana yin sallah ne domin Allah ya gina in alal misali idan kai salloli guda goma sha biyu a rana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar kana cewa ne Allah ka gina min fada a cikin aljanna domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi sallah raka'a goma sha biyu ga Allah a cikin rana da wuni Allah zai gina masa gida a cikin aljanna to in kai wannan ko baka ce Allah gina min gida a aljanna ba kamar yin wannan sallar kana roƙon Allah ya gina maka gida a aljanna ne to wannan ita ce misini ita ce du'a wa ibada saboda haka ku kira ubangijinku ta hanyar tsarkake shi da bauta ma'ana kada ku kira wani in ba shi ba kuna kuma kiran ya zamanto tadarru'an kuna masu kankan da kai at-tadarru shine wato kai yar murya zuciyarka ta karye kai kaskanci kasancewar babu wanda zai tsirar da kai in ba Allah ba in ba shi da kake roƙa ba shine at-tadarru ba tare da girman kai ba da jin ka isa ko kuma da faɗi kana faɗa zuciyarka ba ta wajen Allah baya karɓan addu'a daga zuciya wadda take shagaltatta wadda take marafkaniya ba ta san abin da take faɗa ba wa hufiyatan kuma a asirce ma'ana kada ka bayyana wannan shine asalin addu'a a ɓoye ake addu'a illa a makin wurare wanda ambatonsu ya zo a cikin sunna kamar alal misali addu'a akan mimbari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ranar duk ranar juma'a akan mimbari haka zalika addu'ar istisqa addu'ar istisqa addu'ar neman shayarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta akan mimbari a bayyane kuma ya yi ta ya yi ta a filin sallah ta idi a ɓoye domin kamar yadda aka ambata thumma staqbala alqibla wa qallaba rida'ahu wa da'a sannan ya fuskanci alqibla ya juya ya ya juya mayafinsa wato ya mayar da ya shi baibai ciki a waje wada wada'a yayi addu'a ba ambaci addu'a da yi ba haka zalika ya yi addu'a lokacin da yake istighatha neman ɗaukin Allah lokacin yakin badar hmm. lokacin yakin badar إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين يا عندك كي نيمان آجن أبنجنك كنا نيمان ɗauki ga ubangijinku domin annabi sallallahu kamar yadda sayyidina Umar ya ce a cikin sahih Muslim fa hata yahtifu rafi'an amma zan Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana ɗaukaka murya ga ubangijinsa domin shine wato alhitab kai kira kira wanda yake wanda yake kowa zai ji yana kira ga ubangijinsa madan ya dai yana mai ɗaga hannayensa har gari ya waye yana cewa Allahumma in tuhlak hadhihi al'isaba isaba lam tu'bad fil ard Allah an aka halakar da wannan jama'a ba za a sake bauta maka a bayan kasa ba Allahumma an jizni ma wa'attani Allah ka cika min abin da kai min alkawari haka ya kwana yana wannan addu'ar mayafinsa yana sabulewa yana faduwa sai na abubakar yana ɗauka yana mayar masa yana cewa ya rasulallah ka yi ma ubangijin kama giya haka ya isa tausaya masa yi saboda tsananin roƙon Allah ku duba ku gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne akan abin da Allah ya yi masa alkawari Allah ya saukan masa ya ce sai huzamul jam'u wai walluna dubur za a ruguza jama'ar kuma su koma suna masu gudu ya gaya masa amma sallallahu alaihi wasallam haka ya tsaya saboda cikar ubudiyya bauta ga Allah ya kwana yana addu'a yana kwaɗayi ga Allah kamar wanda ba a ce masa za a taimake ka ba to mu ko ba a ce mana za a taimake mu ɗin ba idan aka tsaya ana addu'ar kai wannan wallahi an tsawaita wannan an tsawaita to ga yadda wannan shi ne Allah maɗaukakin sarki yake koyar mana yadda ya kamata mu addu'a wayannan adabu du'a ne ake bayyana mana daga cikin adabu du'a na farko a tazarro. Ga gashin da zo a cikin alkur'ani da kuma al ku yi a boye ba a bayyana ba sai a inda bayanin ya zo a bayyane inda za ka yi mutane su ce amin kamar yadda in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi majalisi ba zai tashi daga majalisin ba kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi bin Umar a cikin Tirmidhi sai ya ce Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asiyatik kaga ya bayyana domin sahabbai su ji su yi ta'amini akan addu'arsa haka zalika wajen roƙon ruwa da tsaya da kuma addu'a akan mimbari da kuma addu'a ga wanda ya zo ya ce kai masa addu'a kamar yadda manzon Abu Musa al-Ash'ari ya zo ya ce ya Rasulullah ka roƙa ma dan uwana Abi Amir Allah ya gafarta masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa sama hatta baya hatta yura bayadu ibtai har aka ga wato farin wato hamatar annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma ighfir li abdika abi amir sai abu musa al-ash'ari ya ji wannan addu'a yace ni ma haka ya rasulullah yace wali yace wali akhihi faghfir dan uwansa ma shi ma ka gafarta masa kaga yayi ne ga dan uwan yayi ga addu'ar da mutum ya zo ya nemi ya rasulullah kai mun addu'a sai ya yi addu'ar da za a ji wanda ya nuna mana cewa asalin addu'a a asirce ake sai a wuraren da aka ce a yi a bayyane sannan a cikin aya sannan kuma Inna hula yi hibbul mu'tadin Allah baya son masu shi shine wuce iyaka saboda haka ladabi na uku kenan rashin i'tida rashin wuce iyaka menene al’i’itida ufid du'a wuce iyaka wuce gona da iri a cikin addu'a shine shine ka roƙi wani Allah tare da Allah wannan kayi iya ce da ka ce ai bai isa ba akwai waɗansu sunaye da za a baka sai ka haɗa da su Allah kaɗai bai isa ba su ne masu shirka kenan a cikin addu'a kamar masu addu'ar kamar masu addu'a bayan Allah salihai kamar yadda za ka gana nasara suke yi duk addu'ar da za su sai su ce ta hanyar abin nan Yesu wai addu'ar sai sun haɗa da shi sannan za ta je wajen Allah wannan yana daga cikin al'aiti da ko ka ce sai ka roƙo ga wani waliyi sai ka roƙi wani waliyi kan cewa ya biya maka buƙatar ka ko ya roƙa maka Allah ya roƙa maka Allah ka ce ka je wajensa ka je kai ziyara a kabarinsa ka ce ya roƙa maka Allah ya maka kaza yana daga cikin al'aiti da fi du'a yana daga cikin al'aiti da fi du'a ka roƙi Allah abin da bai dace ba kamar ka roƙi Allah ya baka matsayin annabci bayan Allah ya rufe annabci wannan duk wanda ya wannan ya yi shishigi ga Allah ko kuma ka roƙi Allah abinda da yake akwai babu ladabi a ciki kamar wani sahabi ya ji ɗansa yana roƙon Allah yana cewa Allah ka bani gida a gefen dama na aljanna wai har yana sifanta inda yake wato a gefen dama na aljanna mai kama da kaza da kaza sai uban ya ce masa ya ɗana suka bari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu waɗansu mutane da suke al'i'ti da fi du'a suke wuce iyaka suke shishigi a cikin addu'a sai ya hana shi saboda haka mutum kada ka yi wannan ka roƙi abin da ya dace don haka ake so yayin da za ka yi addu'a ka roƙi ka nemi kalmomi na addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na addu'ar da suka zo a cikin alkur'ani addu'o'in da suka zo a cikin alkur'ani ba wai duk inda ka ga rabbana shikenan addu'a ce ta cikin alkur'ani ba kamar yadda za ga waɗansu wai suna addu'a tunda sun ga rabbana rabbana inna atana sadatana wa kubara ana fa adalluna sabila eh, rabbana aghwaynahum kama ga gawaina eh, rabbana tina fi duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq irin waɗannan waɗanda suke ba addu'o'i ba bane ko kuma ana bayanin addu'ar da mushrikai suke a cikin wuta kai sai ka zo ka ce ka yi ta anan anan duniya a ka bi rabbana din da ciki da addu'ar annabawa da addu'o'in da Allah ya koyar da kuma addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan shi yasa malamai suka yi tafai na addu'a a imamu tabarani yana da cikin wanda farko yayi kitabud du'a bukhari a cikin littafin sa sahihul bukhari yayi kitabud da'awat al-imamu an-nasa'i yayi amalul yawmi wal laila ibnu sunni yayi amalul yawmi wal laila wannan Al-Albaikac albayhaq yayi ad-da'awatul wato ad-da'awatul kabir ga littattafai nan da malamai suka yi kuma a cikin waɗanda suke na wannan zamani masu sauƙi littafin addu'a na Sheikh Sa'id ibn ibn Wahab al-Qahtani wannan dan koren littafin da ya tara addu'o'in alqur'ani da na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da suka inganta kai ka haddace waɗannan kai ka rinka yin su in baka iya ba kai da kai da yaranka kai da Hausa amma ka kiyaye wannan ka'idodi kuma kada ka je za ka ɗauko irin tafan da ake yi du'a ukan arshi suwa'i wane ne ka je ka ɗauko baka san ma abin da ake faɗa ba waɗansu addu'o'in maimakon ya zamanto kana roƙa ma kanka alkhairi ne kana zagin kanka ne yawanci za ka ga waɗannan addu'o'i din ka ga irin tafan nan da za ka ga an karanta a kawo yasin da tabaraka kuma a ce ga hudubar yasin ga hudubar tabaraka a ciki sai ka ga an kawo wai hadda a cikin hudubar tabaraka din ko a cikin hudubar yasin a cikin waɗansu suna akwai wato waɗansu rauhane na wannan surar sunayen rauhanan sai ka hada da shi sannan addu'a za ta biya kamar wato cewar ita addu'a wato ita karanta wannan wani wato sinadari ne da idan aka yi dole sai Allah ya yi abu ita ku addu'a ba haka take ba shi yasa aya da ta zo baya Allah ta'ala ya ce ya ce wad'uhu khawfan wa tama'a ku roki Allah kuna masu tsoro kar Allah ya bai amsa muku ba wa tsama'a kuna masu kauna kuna masu kwaɗayin ijaba abubuwan al'amarin nasa ne ita addu'a Allah maɗaukakin sarki yayin da wato ita addu'a yayin da bawaye yana bainal khawfi war raja tsakanin tsoro da ƙauna bainal khawfi war raja amma idan da ka san cewa akwai wani lakani ko akwai wani suna idan aka yi kamar yankan takobi ne tabbas sai wannan abin yayi to shikenan babu zancen alkhawfu war raja kenan kamar an yi ma Allah tilas kenan Allah kuma wanda yake masa tilas saboda haka kada ka yi itida wajen lafazi ka faɗi lafazi wanda yake ya dace to sannan Allah ta'ala ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wannan hani ne ga yin barna a bayan ƙasa barna a bayan kasa ta hanyar sabo farko tuko ta hanyar shirka sannan da sabo kamar yadda ita shi sabo barna ne a bayan ƙasa domin yana tasiri akan ɗabi'a yana tasiri akan hali na mutum yana tasiri akan arziki yana tasiri akan ayyuka yana tasiri akan halittar mutum sabo ba yana tasiri akan waɗannan yana tasiri akan hali akan ɗabi'a domin akwai saban da idan mutum ya yi shi Allah maɗaukakin sarki zai jarabce shi da rowa da hatta abin da Allah ya ce wajibi ne mutum ya yi ba zai yi ba ya ɓata halinsa akwai saɓan da mutum zai yi da Allah zai jarabce shi da fitsara da hatta a gaban iyayensa sai ya zama to fitsararre haka ɗabi'a haka haka saɓo yake shi yasa yake shi yasa aka kira shi barna a bayan ƙasa abubuwan da suke yaduwa na fitsara na na ɓaci a cikin al'umma ba wani abu ne yake kawo su ba illa sabo domin yayin da aka yi sabo shi sai ya tasiri akan halin mutane da su shi sa Allah ta'ala ya ce zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas barna ta bayyana a tudu da cikin teku saboda abin da mutane hannu su suka tsorora sabo yana tasiri akan kamar mutum kamar yadda ibnu abbas ya ce sabo yana sanya duhun fuska kaga mutum ya rakwarkwabe gashi sa'o'insa da sauran ƙarfinsu amma shi saboda saban Allah ya rakwarkwabe ya yi tasiri a cikin saban ya ci ya cinye ya yi tasiri a cikin halinsa sabo yana tasiri a cikin arziki yana hana arziki ko da dukiyar ta zo sai Allah ya kwashe albarka a cikinta kaga mutum bai amfani da arzikin a cikin inda zai bashi albarka ba ya amfani da arzikin amma kuma wannan arzikin ya zamanto masa shine abin da zai sanya shi wahala haka zalika sabo yana tasiri akan halittar bayan ƙasa ma shi yasa ne aka ce idan a mutum mai sabo ya mutu in mai sabo ya mutu sai a ce mustar idan mai sabo ya mutu sai a ce mustarahun minhu haka haka ƙasa take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya mutu akwai mustarihun mustarahun minhu akwai mai hutu wanda zai je ya huta akwai mustarahun minhu wanda ake hutawa daga gare shi mai sabo a baya mai zuwa ya huce mai zuwa ya hutu shine bawan Allah salih hutu ne ga waɗanda suka ɗauke shi su sauke shi hutu ne gare shi in ya shiga cikin kabari ya samu hutu daga wannan rayuwa ta duniya na fafutuka yau neman kaza yau neman kaza mustarahun minhu an huta daga gare shi shine wato da ƙasa da take ɗaukansa da duwatsu da bishiyoyi da yake wucewa ta gabansu dukkaninsu tsine masa albarka suke saboda haka sun huta da shi yayin da ya mutu to yana diyana shine alfasad fil ard da Allah ya hana wala tufsidu fil da ba'da islahiha kada ku yi barna a bayan ƙasa bayan an kyautata ta wato bayan kyautata ta shine bayan Allah ya tabbatar da addini an tabbatar da tsarin shari'ar musulunci kada ku kuma ku zo ku warware ku ce za ku yi barna a bayan ƙasa ta hanyar sako bayan an yi wa'azi mutane sun fahimci addini kada ku kuma ku zo ku dasa abin nan ku zo ku datsa wato ku dasa batsa an yi azumin watan ramadan an yi ta karatun alkur'ani an yi ta sallar tarawi mutane sun koma ga Allah ana gama azumi kuma a zo a ce za a dasa wato za a dasa batsa za a dasa hanyoyin fitsara za a rayar da da majalisai wanda yake da babu su wajen da ake zuwa ana kallon bal wajen da ake ana ana zuwa ana wasan biliyardo nan da nan mutane a gaggawa a je a bude su to wala yana daga cikin fasadu fil ardi ba da islahiha ramadan da an kaurace an to wajen Allah maimakon kuma a tafi a daure akan haka akan gyara waɗansu Allah Allah suke ramadan din ya wuce sai su zo su dasa barna yana daga cikin wala tufsidu fil ardi ba da islahiha sannan Allah ya ce wad'uhu khawfan wa tama'a ku roki Allah kuna masu al-khawf wal tama' wannan shine sauran ladubba na addu'a shine al-khawf bainal war raja kana tsoro cewa la'alla wani zunub waɗansu zunubanka Allah bai yafe maka ba za su zamanto su ne shamaki tsakanin Allah ya karba addu'arka wa tama'a kana kauna kana kauna Allah zai amsa addu'arka saboda kayi tawassuli da Allah ka roƙe shi shi shi kaɗai ka yi ikhlasi wajen ibada sannan ka roƙi Allah da sunayensa da sifofinsa ka ƙaddamar ma da kanka kyakkyawan aiki alal misali ka yi alwala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da zai ma abu musal ash'ari da zai ma dan uwan abu musal ash'ari addu'a sai da ya alwala ka fuskanci alƙibla kamar da yayi lokacin da yayi addu'a a cikin daren yakin badar ya fuskanci alƙibla yana daga cikin takdimi to duk waɗannan suna daga cikin abubuwa su ne shi daga cikin attama ƙauna a cikin addu'a ka yi waɗannan saboda kana ƙauna Allah zai amsa ka. amma ba ka da ɗari bisa ɗari cewa Allah ya karɓa. domin yin wannan yana daga cikin wato yi ma Allah jin cewa ka isa saboda haka abinda ake nema na tazarru'i baka same shi ba eh, domin yayin da kake tsammanin cewa kai ka isa a wajen Allah ko kuma an baka lakani kuma ka je shi kamar wanda aka ce masa idan ya karanta idza waka sau miliyan biyu shikenan yayi kuɗi yana ganin ya karanta dan me Allah bai sa shi ya kuɗi ba dole ma Allah ya sa shi ya kuɗi yana ganin wannan miliyan biyu din ita za ta sanya shi kowa ya gaya masa wannan duk waɗannan suna daga cikin wato abubuwa waɗanda suke an kiro su a cikin babin addu'a wanda yake babu su a ciki kun ga ga yanda ladabin addu'a ya zo a cikin hadisi sauran adab sun zo an bayyana su yana daga cikin adab da suka zo a cikin hadisi raf'ul yadaini ka ɗaukaka hannayenka in ba inda aka hana ba inda aka hana shine kamar a mimbari in ba lokacin roƙon ruwa ba domin sahabbai sun yi inkari ga wanda yake daga hannu lokacin addu'a akan mimbari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akan mimbari ba abin da yake illa ya ishara illa ya qula biyadihi hakaza wa ashara bis sababa dan yatsan sa da yake tasbihi da shi ya rinka motsa shi saboda haka ana addu'a akwai al-ibtihal shine mutum ya daga hannunsa sama can kamar lokacin roƙon ruwa yanda har za a ga wato a farin hamatar mutum kamar yadda aka sifanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko kuma ya daga hannunsa ya daga hannunsa daidai kirjinsa kamar yadda aka ruwaito yake yi wajen addu'o'in kunuti ko kuma ya ishara da dan yatsansa kamar yadda aka ruwaito yake yi yayin da yake addu'a akan mimbari lokacin sallar juma'a sannan yana daga cikin adab na addu'a a mutum ya tawassuli tawassuli kuma shine da sifofin Allah da sunayensa da kuma ayyuka na ibada da imani shine kamar imanin mutum da kamar mutum ya sadaka kamar mutum ya karatun alkur'ani kamar mutum ya sallah kamar yadda ya zo a hadisin ubaid ibn umair wanda ya yi sallah da ya ganshi yi sallah ya yabo ga Allah ya salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sal tu'ta ka roƙa Allah ya baka to ana so a yi shimfiɗa da irin waɗannan ayyuka yana ne daga cikin babin tawassuli baya daga cikin yana daga cikin babin tawassuli ka nemi wani bawa salihi yayi maka addu'a amma ba bawa bayan ya mutu ka ce Allah kai mun dan wani ba domin wani ya daga cikin babin iqsami ala Allah ta'ala ka ce dan wani Allah kai mun kaza baya daga cikin abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin eh, al-ibtida'u fi dini waɗannan su ne anwa'u tawassul waɗanda suka zo a cikin nusus na alkitabu was sunna da sauran adab kuma wanda yake an ambata su ku duba cikin a mukaddiman eh, kitabu du'a na shi Sheikh Sa'id ibn Wahab al-Qahtani da kuma littafin Bakr ibn Abdullah Abu Zaid tasihud du'a ya kawo fawaid masu girma a ciki amma shafa hannu bayan an yi addu'a wannan kamar yadda muka ambata a bisa tambayoyi da yawa da ake yi wannan hadisan da suka zo ba su inganta ba waɗansu sun ce hadisin waɗansu daga cikinsu sun kai martabar Hassan amma kasancewar annab sallallahu alaihi wasallam an ruwaito a wurare da dama ya ɗaukaka hannu ya yi addu'a da hadisai sahihai ingantattu har aka ce ma sun kai mutawatirai amma ba a ruwaito hadisi guda ɗaya cewa ya shafa hannunsa ba wanda yake ingantacce ba tare da wata illa ba wannan ya nuna yawa yawan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam in ya daga hannunsa baya shafa fuska amma kuma saboda waɗansu riwayoyin sun zo waɗanda waɗansu malamai sun ce sun kai martabar hasan ma'ana za a iya kafa hujja da shi tare da nau'i na rauni wannan ya nuna ba za ka yi inkarin wanda ya akan cewa ya zo da abu wanda yake bida'a ba kuma dan mutum yayi a wani lokaci ba za a yi masa inkari ba amma al'aula rashin yi saboda abin da ya zo na ingantattun hadisai na manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alai sannan Allah ta'ala ya ƙara wannan aya da cewa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin lalle ita rahamar Allah makusanciya ce ga waɗanda suke masu ihsani almuhsinuna muhsinuna masu ihsani sune waɗanda suke masu ihsani tsakaninsu da Allah masu bauta ma Allah tamkar suna ganinsa masu isa martabar ihsan domin maratibud dini guda uku ne akwai al-islamu sannan al-iman sannan al-ihsan al-ihsan shine maratibin ka bauta ma Allah tamkar kana ganinsa in kai baka ganinsa shi yana ganinka wannan martaba ta ihsan masu taka wannan matsayi su ne wanda rahamar Allah take makusanciya a gare su ihsani na biyu shine al-ihsanu ila al-khalq masu kyautata ma bayin Allah rahamar Allah makusanciya ce gare su shi yasa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah eh, eh, eh, ah, ah, inna Allah yarhamu min ibadihi ruhama Allah yana jin kan waɗanda suke masu jin kai a cikin bayinsa yace irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji ku ji kan waɗanda suke bayan ƙasa Allah da yake saman al'arshi sai ya ji kanku wannan domin rahamata daga cikin ihsani yayin da suka ihsani ga halitta suka taimaka ma marayu suka taimaka ma fakirai suka taimaka ma zaurawa wanda ba su da mata suka taimaka ma nakasassu suka taimaka ma yan fursuna suka taimaka ma duk masu bukatar taimako yan uwa na kusa da na nesa da ma wanda ba yan uwa ba da makwabta sai su ma Allah ya taimaka musu yayin da suka yi jikan waɗansu sai su ma Allah ya jikan su to shi yasa ake son ihsani Allah ya ce rahamar Allah makusanciya ce ga masu ihsani duk wanda kaga Allah madaukakin sarki ya bashi sifa ta ihsani ga halitta to kai masa ƙaunar samun rahamar Allah domin shi ihsani haka yake yayin da kake kyautata ma bayin Allah to lalle ku Allah tabbas zai kyautata maka domin Allah ya ce inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin rahamar Allah makusanciya ce ga masu ihsani Allah ya bayyana waɗansu masu tafsiri sun ce fassarar wannan ayar ta zo a cikin wannan sura kamar yadda zai zo inda Allah ta'ala yake cewa wa rahmati wasi'at kullashai, shay rahmata ta yalwaci dukkan komai wasa aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum biayatina yu'minun alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya yazo karshen aya Allah yace Rahama ta yalwaci dukkan komai zan rubuta ta ma'ana zan wajabta ta Allah yake cewa zan wajabta ta ga masu takawa masu bayar da zakka ko masu imani da ayoyina su ne waɗanda suke bin manzo annabi wanda yake baya rubutu baya karatu wanda suka same shi rubuce a cikin littattafansu na attaura da linjira kun ga aka sifanta su da waɗannan sifofi guda hudu masu takawa masu ba da zakka masu imani da ayoyin Allah masu imani da alkur'ani masu gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan waɗannan Allah ya wajabta rahama sa gare su to wannan ba ya nuna su ne kadai waɗanda Allah ta'ala ya kusanta rahamarsa gare su ba domin zahirin lafazin da kuma sauran hadisai kamar da muka ambata cewa Allah yana jin kan masu jin kai a cikin a cikin halittarsa ya nuna kan cewa duk wanda ya sifantu da sifar ihsani to Allah madaukakin sarki ya sanya rahamarsa makusanciya ya zuwa gare shi Allah ya sanya mu makusanta ga rahamar Allah ma'anar kusancin rahamar Allah gare ka shine Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa maka wato bautar Allah Allah ya sauƙaƙa maka bin Allah ya sanya fitsara ma baka san hanyar baballantana ka yi ta wannan duk yana daga cikin rahamar Allah sai kaga Allah ya killace mutum tun yana ɗan ƙanƙani ya kiyaye shi ya kare shi to wannan rahamar ita ake nema wanda yake za ta tike a cikin sauran dukkan lokaci da rahamar Allah take mai tsanani bukata gare ta take mai tsanani yayin fitar rai da yayin shigar kabari da yayin zuwan masu tambaya a cikin kabari da yayin kwanciya a cikin kabari da yayin tashi da yayin lokacin hisabi da lokacin da ake raba littattafai da lokacin da ake wucewa kada sirat da lokacin da za a shiga aljanna waɗannan lokacin da su ne suka fi tsanani na buƙatuwar bawa ga rahamar Allah to yayin da aka ce rahamar Allah makusanciya ce ga bawa da yayi ihsani to kaga ya nuna mana ya lizimta mana wato mu lizimci farkin ihsani ihsani a cikin bauta yayin da za ka yi ma Allah abu ka kyautata don Allah ya rubuta ihsani akan komai ka kyautata ba ka zo kana yi ma Allah abu da nauyin jiki da kasala da ganin kan cewa an matsa maka ba ka yi da nishadi da so saboda rahamar Allah don ka samu rahamar Allah an ce kusa take ga masu ihsani ka yi ihsani wannan lokacin ka yi ihsani yayin da duk za ka yi wani abu da Allah ya ce ka yi in za ka yi sadaka in za ka yi kyauta ka yi ihsani cewa Allah kake yi ma kuma ka yi ihsani ga halittar Allah ka yi ihsani ga halittar Allah sahabbai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaita da yin sadaka wanda ba shi da shi sai ya je ya ɗauki igiya ya je ya itace ya zo ya sayar da itacen ba dan ya zo a yi masa salad da farfesu ba a'a dan ya bayar da sadaka dan ya bayar da sadaka to kada ka ɗauka cewa an ana maganar sadaka sai masu hannu da shuni ake yi ma sai masu rarar kuɗi ake yi ma duk wanda yake da ƙarfi zai iya zuwa ya yi abu ya sadaka kada ya raina ihsani domin ihsani Allah maɗaukakin sarki yana son sa yana kusantar da masu yin ya zuwa ga rahamarsa Allah maɗaukakin sarki ya kusantar da mu ya zuwa ga rahamarsa a kamar yadda aka saba a gobe insha Allah za mu fara da amsa tambayoyi a kuma yau mun wuce iyaka mun tsawaita masu masu tef na gadi suna ta kallo na a hudu da kwata ne za mu rinka farawa insha Allah zuwa hudu da rabi mu amsa tambayoyi sannan mu tafsiri awa daya zuwa biyar da rabi mu tashi awa daya da kwata insha Allah in Allah ya kai mu daga gobe za mu zamanto masu lizimta da wannan ka'ida ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم هدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم آمنا في أوطاننا أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين